رسول الله محمد رسول الله وكما ake nema huwa Muhammad رسول الله kawa ake ta shi Muhammad رسول الله shine mai tawaga dan alhaga Allah bai san wani addini ba addinin da aka sani shine musulunci shine a kiyama ba wani mai ceto illa Muhammad رسول الله kaga wani annabi zai ceto to annabi ne ya ba shi ceto ya yi ceto a alfarman muhammadu rasulullah ba ceton baya ɗaya ne kan shi ceton gaba ɗaya cikin ɗaya ne a cikin rahamar manzan Allah ɗari tana nan alkiyama a ɗaya ita da wannan ceton shi ka ji babu mai tuta a kiyama mai tuta ɗaya ne ɗaya ne shi yasa ba mai mazauni mai waba asu makaman mahamuda shi kai ne mai wannan masaukin mai mazauni Ko ba ina daɗinsa shi kadai ne da gurin zama kowa yana kewaye da shi shi kadai ne zai je wajen Allah kowa dan maula ne shi kadai ne zai yi rabo kowa a tuta yake shi kadai ne mabudin aljanna wallahi in bai bude ba ba dan da ya babu wannan annabin ce kwarai kwarai shi kadai shi isa idan masoyin annabi yi da kyasta ba zai kasa gane ma me yasa ke san annabi san da ake so kiɗi ba wai san yanzu ba a'a san sa nake ƙwaryar zuci irin wanda so ka tuna irin san da sun gidi na ali ke wa manzan Allah tsayawa ya na annabi ya fashe ce ya ali malam ce jin san ka nake yi cikin farko da ciki mm. ban taɓa motsawa ba da kai ba Muhammadu Rasulullah sai manzon Allah ya rungume shi a ciki duniya ta man kuntu maulahu aliyu maulahu wanda duk iya da ni uban ne shugabansa ne to ya riƙe aliyu shugabansa ne da yasa saboda wannan nitsi wanda yi a cikin ƙaunar muhammadu rasulullah shi kisa kada ake magana a yakin uhudu lokacin da aka rasa haske aka rasa ba a ga annabi ba ya gangaro daga saman dutse din nan yana karaji yana kururuwa takobi ce a hannunsa sai ba kirkata ke yana ihu ce in na rasa annabi wallahi babatun na baki da babatun na baka kowa sai na kai kowa na kai ne kan da hasken manzon Allah ya abarka lokacin da abu na ya miƙe shi ko abu dutana ina kifa da manzan Allah duk kibiyoyin kudu suna dira a bayan ina kauta sai na sai ga asabon sannan sai ta takobin akan dutse an ta sai ta takobin ta fasa dutse ta tsaya ta sai ta ina ga ana hawaye da majina ina Allah ya banci wanda ya fansa fansar ran uwa ta da ubana a kan kaya rasu da ta kana lafiya ya ba ka da da ta ne ka ta wannan tsoron a zuciyarta kai ya za ka yana son diyar ma'aiki so so an ta kai yar yar abu da ba inda ba sai ba sai na adiya wuri ce kamar ni yar annabi ya da da ba ba zai yi ba zai yi ba zai yi ba zai yi ba shi sa wata rana dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam ka san in manzon Allah zai tafiya bayan ya sallah a masallaci ka'a gidan ta zai je ya zai tafiya in ya dawo in ya sallah a masallaci gidan ta zai je na dawo in an kira sallah da asuba in ya fito yana as-salatu khairu min ad-dawm ya ahla Muhammadu muhammadin rasulillah ya ahla baiti ya ahla baiti ya ƴaƴan gidana sallah ita ce ta babbaci alkhairi sannan sai idan ce masallaci akan haƙƙin ta ne akan haƙƙin